daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin ke muku sallama kuma zai kasance tare da kutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Ga irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin nan na kissoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda aka saba. daga shi kuwa sai in haɗa ku da shirin Zulkarnain Mubarak domin gabatar da shirin na amsoshin fikihu. Daga ƙarshe ban kwana da ku da shirin nan na duniyar mu a yau. Kai dai kafin nan barin haɗa ku da Abdullahi Salu Katsina domin gabatar da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau juma'a 6 ga watan mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kwakwan san cewa shekaru 1383 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan shawwal na shekara ta 60 hijira kamariya muslim bin Akil, dan amin imam hussein alaihi salam jika manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isa birnin kufa na kasar iraki a matsayin jakadan imam hussein alaihi salam ga al'ummar birnin wannan matakin da ya zo ne bayan da imam hussein alaihi salam ya samu wasiƙo daga gare su akan ya zo jagorance su akan sahihin tafarki na manzon allah bayan da muslim bin aqil ya karanta masu wasiƙar imam hussein alaihi salam a cikin ɗan ƙaramin lokaci mutane da dama sun yi ma imam hussein alaihi salam mubaya ta hannun muslim bin aqil amma kuma bayan da yazid dan ma'auya ya dora ubaidullah bin ziyad a matsayin gwamnan kufa da yawa daga cikin su sun warware mubayar da suka yi wa imam hussein alaihi salam saboda tsoro saboda haka muslim bin akil ya zama ba shi da mataimaki a kufa da ƙarshe kuma ya fada hannun mutanen ubaidullah bin ziyad wanda ya bayar da umarnin suka kashe shi a cikin birnin na kufa. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 201 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan mayan shekara ta 1821 tsohon sarkin ƙasar faransa mai ƙarfin iko napoleon ya rasu an haife napoleon ne dai a cikin shekara ta 1769 bayan jin juhalin ƙasar faransa a shekara ta 1789 ya samu ƙarfi sosai inda ya ƙaddamar da yaƙi akan ƙasashe da dama na nahiyar turai ya kuma kwace iko da wasu kasashen turai na lokacin inda a cikin shekara ta 1804 ya dora kamben sarautar kasar faransa a kansa a lokacinsa faransa ta yi karfi wanda bata taɓa yin irinsa a tarihi ba amma bayan da ya nemi ya kai wa rasha hari tare da mame wasu yankuna na ƙasar rasha daga lokacin napoleon ya fara fuskantar matsala inda sojojinsa suka fara rauni da ƙarshe dai ya sha kashi a hannun dakarun haɗin gwiwa na rasha ingila da austria inda da karshe dai a cikin shekara ta 1814 latilas ya sauka daga sarauta faransa kuma ya tsere zuwa tsibirin st helen ya kuma rasu a rana irin ta yau biyar ga watan mayun shekara ta 1821 a tsibirin na st helen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 To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. Kwamandan dakaran juyin kwamandan dakarun kare juyin musulunci na iran ya ce makamin kare dangi ba shi da gurbi a tsarin musulunci sarkin sokoto sa'ada abubakar ya ce ba za su bari 'yan ta'adda su ci gaba da yin abin da suke ga dama ba a kasar wasu da ba san ko su waye ba sun kashe wasu yahuda guda uku a kusa da birnin tel aviv rikici na kara kamari tsakanin rasha da isra'ila kan taimakawa kasar ukraine yanzu kuma ga labarin dalla-dalla. Kwamandan dakarun kare juyin musulunci na Iran ya ce, makamin kare dangi ba shi da gurbi a tsarin musulunci. General Hussein Salami, babban kwamandan dakarun kare juyin musulunci na kasar Iran IRGC ya faɗi a daren jiya a lokacin rufe gasar katin Alkur'ani mai girma a hubbaran Imam Rida alaihi salam da ke birnin Mashhad. Makamin kare dangi ba shi da gurbi bisa hikima ta musulunci. kamar yadda jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam khamenei ya bayyana a matsayin shari'ar musulunci ba wai dabarun yaƙi ba ya ce yin amfani da irin wannan makami na kisan kare dangi kan abokan gaba ya saba koyarwar musulunci ya ce jagora ya ɗauki wannan matakin ne ga ƙasashe ma'abota girman kai da suka mallaki makamin ƙare dangi domin nuna haramcin yin amfani da shi kamar yadda yake a cikin littafi mai tsarki wanda Allah ya saukar wato alkur'ani mai girma ya ce dakaran juyi suna goyon bayan tsayawa kyam wajen ganin an kiyaye dokokin ubangiji don haka wajibi ne san alkur'ani sosai kuma su himmatu wajen sadaukarwa da jihadi da bin ka'idojin ibada wanda dukkan suna cin alkur'ani mai girma da ƙarshe ya nuna cewa alkur'ani ya bayyana gaskiya game da duhu da jahilci kuma ya shiryar zuwa ga haske da gaskiya sarkin sokoto sa'ada abubakar ya ce ba za su bari 'yan ta'adda su ci gaba da yin abin da suka ga dama ba a ƙasar. Sarkin Musulmi Sa'ada Abubakar na uku ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan kamar jawabin da shugaban shugaban rundunar sojin Najeriya Lafsanar Kanar Faruk Yahaya ya yi lokacin da ya masa ziyarar gaisuwar sallah ƙarama. Ya ce idan aka yi ci gaba da sassauta musu don ana kiransu 'yan ta'adda ba zai fara da al'umma ɗa mai ido ba. saboda haka zuwa ne a ɗauki tsauraran matakai akan su domin ganin bayan su har ila ya ƙara da cewa zuwa ne mu canza salon yaƙi tare da ɗaukar sabbin matakai wajen kawo ƙarshen wannan ta'addancin da 'yan ta'adda a duk faɗin ƙasar nan kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a ranar sallah cewa ayyukan 'yan ta'addar ya kai makura tun da farko dai faruk ya yi alkawarin ya haɗuwa da kasurgumin ɗan ta'addar nan bello turji da sauran wasu 'yan ta'addar da ke addabar arewa maso yammacin najeriya kansu ajiye makamansu da yake tsokaci kan sauran 'yan ta'adda musamman wanda ke yankin karamar hukumar isa ta jihar sokoto ya ce yanzu haka duka 'yan ta'addar da ke wannan yankin na cikin tashin hankali domin kuwa ƙarshen su ya zo yanzu haka an shiga dukkan maɓoyarsu an tarwatsa su wasu da ba san ko su waye ba sun kashe wasu yahuda guda uku a kusa da birnin tel aviv jami'an 'yan sandan isra'ila sun bayyana cewa akalla yahuda uku suka halaka yayin da wasu guda hudu kuma suka jikkata sakamakon hari da ba san ko su waye ba suka kai musu hari a kusa da birnin tel aviv halin wasu daga cikinsu ka kwai mutu kwai. 'yan sanda sun kaddamar da samaman loko-loko don gano waɗanda suka aikata kisan inda suka kafa shingayen binciken ababen hawa da kuma amfani da jiragen sama mai saukar ungulu domin bincike ta sama don gano waɗanda suka aikata kisan wannan harin yana zuwa ne a dai lokacin da isra'ila take bikin zagayowar ranar kafuwarta inda tuni suka fara kai hare-hare kan falastinawa da yankunan da suka a yankunan da suka mamaye kungiyar hamas san jinawa waɗanda suka kai harin na ilad tare da bayyana shi a matsayin na jarumta kuma wani martani ne game da ci gaba da hare ba sani ba sa game da haren zalunci da sojin isra'ila suke yi suke kaiwa musamman a masallacin kudus mai alfarma To masu wa da ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Rikici na ƙara kamari tsakanin Rasha da Isra'ila kan taimakawa a ƙasar Ukraine. Isra'ila ta bayyana taimakon kayan aiki ta aikewa a ƙasar Ukraine domin ƙarfafa sojojinta a matsayin amsa buƙatar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar mata ne wanda hakan ya kawo rikici mai tsanani tsakanin Isra'ila da ƙasar Rasha. a makon jiya ne isra'ila ta aike da babban kwamandan sojin ta zuwa sansanin sojin sama na ramstein a kasar jamus domin halartar taron da amurka ta kira kan yadda za a aikawa da kasar ukraine ɗauki na makamai wani jami'in isra'ila ya bayyana cewa ba za su aike da manyan makamai ko na'urorin zamani ba kamar na'urar kaɓo makamai masu linzami ba zuwa kasar ukraine amma dai suna duba yiwuwar ba da tallafin kayan yaƙi da ba za su haifar da rikici tsakaninta da kasar rasha ba rasha ta kaddamar da harin soji ne kan kasar ukraine a ranar 24 ga watan fabrairun shekarar da muke ciki da nufin hana kasar haɗewa da dakarun tsaro na nato a watan jiya rasha ta gargaɗi isra'ila na fuskantar martani mai zafi yan ta kusurwa ta aiki da kayayyakin yaƙi zuwa kasar ukraine kuma wannan yana zuwa ne bayan da ministan yaƙi na isra'ila bani gens ya sanar da cewa za su aike da kayan agajin kayan yaƙi ga kasar ukraine daga ƙarshe za ku ji cewa 'yan jarida sun yi zanga-zangar neman 'yancin 'yan jaridu a ƙasar tunusiya a jiya alhamis ce 'yan jaridu a ƙasar tunusiya suka yi zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira nuna danniya da tursasawa 'yan jaridu na hana furta albarkacin bakin su tun bayan da shugaban ƙasar ka'is sa'id ya karɓe mulki a ƙasar a bara ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa sngt ta faɗi cewa ta shirya zanga-zangar ce domin ta yi tir da matakin da ta ce mahukuntan ƙasar na ɗauka na takurawa kafafen watsa labarai da mayar da su hanyoyin farfaganda ma zanga-zangar sun rika da taken neman 'yanci nuna rashin amincewa da danniya a watan yulin da ya gabata ne ga isra'il shugaban ƙasar tunisia ya rusa gwamnati da kuma dakatar da masa dokokin ƙasar wanda tun daga lokacin yake amfani da dokoki na kama karya irin na soji kuma ya karbe ikon kula da hukumomi da bangarorin shari'a na kasar kai hama da hukumar zaɓe ta kasar ta tunusiya a nata bangaren mataimakiyar shugaban kungiyar 'yan jaridu ta kasar tunusiya amira muhammad ta yi gargaɗi game da ban haɗarin da ke tunkarar aikin jarida a kasar hakika 'yancin 'yan jaridu yana cikin haɗari a kasar tunusiya a cewar ta ta ce daga lokacin da sa'id ya karbe madafin iko zuwa yau bai taɓa yin taron manema labarai ko da sau ɗaya ba da hakan ke nuna irin manufofin siyasar da bata damu da kula da haƙoƙin 'yan ƙasa ba wannan shine abin da ke faruwa a ƙasar tunisia a halin yanzu a cewarta ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gabata shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkamu saka tadowa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba. musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne ko wata tambayar da ake yi kan cewa anya afirka za ta iya sana'anta magungunan da take bukata kuwa wanda ni awon kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi nahiyar afirka tana shigo da kusan kashi 95 daga cikin ɗari na bangunan da take amfani da su daga kasashen ketare ne akalla ba a kasara ba kashi 3 daga cikin ɗari ne kawai take sana'antawa a cikin nahiyar amma saboda annoban da suke son cinye nahiyar nama ɗanye an fara batun kiraye-kirayen kafa masana'antun magunguna a nahiyar domin tattauna wannan batun kiraye-kirayen ne muka gayyato da umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar dan fodiyo da ke tarayyar nigeria don tattauna wannan batun to dokta ana cewa nahiyar afirka tana so kusan kashi 95 bis 100 na magun da take amfani da shi me gaskiyan wannan bayani da ake yi eh, gaskiya ne san ce gaskiya ne wannan kwanan nan ne ma aka fara dan hoɓasan samun cewa wannan kashi goma da ka faɗa ana samar da shi a cikin gida da daga waje ake kawo wannan yana faruwa ne saboda tumakirci na kasashen eh, duniya da masu kuɗi masu arzikin duniya kasan ba wai magani ba hatta duk wasu abubuwa za ga cewa a nan dai najeriya eh, ya fi sauki ka shigo da abu ka sai da shi da ka ce za ka yi shi a nan kasar wannan abu ne wanda kowa ya sani to haka maganin ma ya fi sauki ka je cana ka ba su kuɗi ka ce su buga maka magani da sunanka ka kawo shi ka sai da shi sai ka fi cin riba da ka ce za ka yi za ka yi kafa kamfanin yin magani a nan kasar yawanci manufacturing din ba su yi saboda abubuwa da yawa ta dai misali akwai matsalar wuta akwai matsalar haraji akwai matsalar ma'aikata akwai matsalar management corruption da kamfanin bayan duk wa'annan abubuwan corruption mana ma'aikatan ka zai cinye kuɗi so wannan shi ne dalilin da ya sa pharmaceutical industries ba su striving ana alhamdulillah akwai local pharmaceutical industries da suke thriving yanzu akwai local companies mostly in lagos ogun uh, access so ko da kano akwai eh, masana'antun sarrafa magani da suke private so wannan shi ne babban abin na farko dai yanayin al'amuran eh, tattalin arzikin mu na afirka a nan najeriya na baka misali kome da kome a shigo da shi ka sayar da ka kafa kamfanin da zai dinga yi a nan to dokta yanzu misali kamar gwamnati ta taimaka aka samu kamfanin da zai hada magani a najeriya aka samu wuta ba zai fi arha ba maimakon an je a so daga waje ina gaya maka saboda ni na sani a wani lokaci da gwamnati ta ce a najeriya nan gwamnati ta ce kar a sake so antibiotics a shigo da su kasar nan wallahi ordinary antibiotics sai da ya ninka kudin shi bayan baya ninka kudin ma ba a samu duk masana'antun sai suka ne da shi monopoly saboda bai isa sau daga baya dole aka sake ba da dama cewa a shigo da shi daga china da india yanzu ai shi ne na gaya maka tun da farko ya fi sauki ya faraha ka je india ka ba su kuɗi su yi maka umar zone sai a yi ketra zone sai a sa sunan ka sai a sa umar zone ko duk abin da kake so sai a sa so sai ka shigo da shi kasan nan duk abin da za ka shi a nan da naira miliyan biyu zuwa uku ba shi kenan ka samu license masana'antar ka ta na india ya fi sauki ya fi arha su wannan ne gaskiyar magana da na gaya maka bayan sun su da suke da kuɗi sun gane wannan abu wato eh, ita masana'antar yin magani a duk duniya babban makirci ne mutanen ne ba su sani ba babban makirci ne wayansu abubuwa da yawa da ake magana a kan masana'antar magani wato pharmaceutical industry wala su karya ne kawai suna juya akalar duniya ne kawai saboda su. Dokta kwanakin baya an samu cewa za a ba wasu kasashen Afirka guda shida fasaha ta yin lamban corona ba ganin yanzu kamar an soma samun hanyar kenan na taimakon mutanen afirka sai magani da kansu na gaya maka da makircin kasashen duniya wato su in ba sun ga abin ya kai gargara ba su taɓa yadda su yi abu misali yanzu ai muna da magani na gargajiya me zai hana ku likitocin najeriya ku haɗa kai da masu maganin gargajiya a samu a ringa yin magunguna wato na gida a nan najeriya ana ganin kamar zai yi ne kuma ku ba ku haɗa kai da masu maganin gargajiya ba ne. kasan babban matsalar da ake samu wajen haɗa kai da maganin gargajiya ne su masu maganin gargajiya yawancin su da very cricket ma'ana ba su so su fitar da fasaha su da basira tasu su ba mu wani ya gani na ɗaya kenan na biyu kuma tunani da a hanyar aikin ba ɗaya bane bari mu baka misali da china china a yanzu duk duniya ma ba china kawai bane akwai wanda kira complementary medicine ma'ana an tabbatar yana magani domin amma ba maganin bari baka misali da abu guda ɗaya kamar zuma zuma tana magani duk duniya har cikin likitan bukon likita an rubuta complementary medicine in yaro na tari ka fara ba shi zuma kwana daya biyu uku allah da zai daina so wannan complementary medicine kenan to kamar yanzu allah misali a china akwai complementary hospitals in ka je za a auna a je a yi gwaje-gwaje a tabbatar da komai idan aka tabbatar cewa diabetes kake da shi sai a ji a maganin gargajiya a baka kasha an yana aiki to amma ka gani da hukunci an yi an ga an gane ne ki dama ha to amma yanzu idan ka zo afirka yanzu idan ka je tashar kano misali tashar eh, eh, kofar mata eh, za ka ji mai tallan magani yana cewa magani ce na magani ɗari to ga irin wannan tunanin su daban ne wanda kuma suke da shi na gaskiya wanda za su fito ba za su yarda su baka ba akwai wani abu da ake kira blackstone blackstone yana maganin harbin maciji na gargajiya ne akwai wani mutum a ghana yana da magani wannan blackstone tun farko 1960s wata mata ta zo daga ingila ta zo ta ta yaudara su har suna kwana ɗaki ɗaya don ta gane abu amma ba ta iya gane menene magani menene sirrin haka ne mu masu maganin gargajiya mu suke sai ɗana zan ba sai wani sai wanda ne to da shi ko a asibiti ba haka ba ne mm, babu koye-koye duk abin da ka yi in fact da yawa an ka bincike ka yi karya duk za ka hani yadda ka yi duk yadda ka yi in karya ce dole za ka hani da masu maganin gargajiya na afirka. dr umaru an ce akwai kamfanoni guda 375 a kasashen afirka ta kudu da kuma kasan kenya kuma suna nan suna ba da magani kai kuma ka ce ba zai yiwu ba ya suke suke tafi da ayyukansu ne su can wannan yanki na afirka shekarar 2005 kungiyar tarihin afirka ta kafa wani kamfani na yin magani mai suna pharmaceutical manufacturing plan ana ganin kamar za su yi aikin baban giwa ne kawai ƙarshe dokta a matsayinka na likita wata shawara da aka ba gwamnati da za a yi a samu magani a nan harkar wanda jama'a ta sun amfani da shi yadda ya kamata a daina sowa daga waje masu a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokaci a yamakon dr umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar usman dan fodiyo dikitariyar najeriya ni a kunyar na shirin na gabatar nake cewa sai wani jiko. kuma shirin na kissoshin rayuwa wanda tahir amin zai gabatar Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da dastan rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana mun fara wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a daren 19 ga watan Ramadan na shekara ta uku bayan fara manzanci kuma wasu malaman suna ganin daren 19 shine daren Lailatul Qadri don kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani mai girma an sauka da Alkur'ani ne a watan Ramadan saboda haka daren ya fi watanni dubu kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma banda haka a cikin daren ne allah ta'ala yake hukunta al'amuran bayansa na cikakken shekara amma idan muka dawo kan ƙa'idoji na tantance gaskiyan sira shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen matarsa Hadiza salamullahi alaiha a firgice bayan an masa wahayi yana jin tsoron kada wani abu ya same shi da dama daga cikin malamai sun bayyana cewa ba haka ba ne. ba don kome ba sai dai don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba da mala'iku kafin a saukar masa da alkur'ani mai girma sannan a lokacin da aka saukar masa wahayi na farko aliyu dan abi talib salam yana tare da shi har yake cewa a cikin hudubarsa ta 192 a cikin najil balaga inda yake cewa kuma hakika na ji karar shaitan a lokacin da wahayi ya sauka gare shi sallallahu alaihi wa sallam sai na ce masa ya manzon Allah wace ƙara ce wannan sai ya ce wannan shaitan ne ya ɗebe ƙauna daga a yi masa bauta lallai kana jin abin da nake ji kuma kana ganin abin da nake gani ya aliyu sai dai kai ba annabi ba ne kuma lallai kai mataimaki ne kuma kana kan alkhairi cikin najil balaga hudu ba ta 192 don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ji tsoro a lokacin da aka yi masa wahi na farko ba kuma bai je wajen waraka ɗan naufal wani ba banasare baffan hadiza matarsa wanda ya faɗa masa cewa shi annabi ne manzo ba kamar yadda ya zo a cikin wasu littattafan sira dalili kuwa shine ingantattun hadisan da suka zo daga iyalan gidan manzon Allah tsarkaka dangane da yadda aka fara saukar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau idan muna maganar farkon wanda ya musulunta bayan saukar wahayi ko kuma bayan an bayyana masa cewa shi manzon Allah ne Ali dan Abi Talib alaihi salam da kuma matarsa Hadiza salamullahi alaiha da irin su Zaid bin Harisa su ne suka fara imani da kuma musulunta kafin wani daga wajen gidan ya san cewa an fara yi masa wahayi kamar yadda shi ma ya zo a cikin huduba ta 192 a cikin najil balaga wacce muka karanta a baya inda yake cewa babu gida guda wanda ya tara musulmi a lokacin in banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadiza ni ne na ukunsu ina ganin hasken wahayi da manzanci kuma ina sunsunan ƙanshin annabci hudu ba ta 192 daga cikin Najil Balaga. Sai dai a cikin wasu littattafan tarihi an yi ƙoƙarin kwace falalar da Aliyu da Abi Talib yake da shi na fara musulunta tare da cewa ai shi yaro ne a lokacin wato saboda aliyu da abi talib yana dan shekara goma a duniya a lokacin da ya musulunta amma ko a cikin abinda malaman sunna suka kawo dangane da wanda ya fara musulunta sun tabbatar da cewa aliyu da abi talib shine farkon musulmi batun cewa aliyu da abi talib shine farkon wanda ya musulunta ya kai haddin tawaturi a cikin mustadrak na hakim nishaburi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa na farko wanda zai shigo ya same ni a tafkin alkausara a ranar kiyama shine wanda ya fara shiga musulunci shine Ali da Abi Talib A wani hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya hannunsa akan kafadar Ali da Abi Talib yana cewa ya Ali kana da halaye guda bakwai ba wanda zai hujjace ka da su a ranar kiyama kai ne wanda ya fara imani da Allah kai ne mafi cika alƙaula a cikinsu kai ne mafi tsayuwa ga al'amuran Allah ta'ala har ya kawo halayen guda bakwai shi ma hakim ne shaburi ya kawo wannan hadisi a cikin mustadrak haka ma Ibn asir ya kawo wannan hadisin a cikin alkamil kan cewa a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara bani hashim wanda adadinsu ba su fi kimani arba'in ba inda ya bijiro masu da musulunci ya kuma buƙaci su taimaka masa ba wanda ya tashi ya ansa kiransa sai ali da abi talib salam yana ɗan shekaru goma a duniya inda yake cewa wannan shine wasiyi na halifa na a bayana ku saurare shi kuma ku biyayya a gare shi daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron dai akwai aminsa abu talib da kuma abu lahab To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ne sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Baran haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a kowane lokaci mukan amsa tambayoyi da kuka turo mana dangane da al'amura da suka shafi fikihu mu kuma a wannan tambayoyi mu bibiya sai mu baku amsoshi da suka dace to wannan shiri na ainihin amsoshin fikihu akwai tambayoyi ko da yake dai shirinmu da ya gabata mun yi shi a cikin watan ramadan ne maka kuma amsa waɗansu tambayoyi waɗanda suka shafi azumi duk da cewa tambayoyin da muka amsa ba su da yawa saboda akwai tambayoyi da dama wanda aka turo waɗanda sun shafi azumi ɗin to kuma ga shi mun fita daga cikin wannan wata na ramadan amma kuma ga tambayoyin nan har yanzu duk sun shafi azumi ɗin dai to amma saboda muhimmancin tambayoyin duk da cewa mun fita daga ramadan din kuma za su dai taimaka ba za mu ce za mu ajiye tambayoyin sai wani ramadan din mai zuwa ba za mu dinga haɗawa da waɗansu daga cikin waɗannan tambayoyi din da kuma waɗanda ba na azumin ba sai mu amsa da su insha Allah wannan ga wata tambaya da wani bawan Allah yake yi yake cewa assalamu alaikum filin amsoshin fikihu tambaya ta dangane da al'amura ne na tafiye-tafiye a cikin watan ramadana dangane da cewa ni direba ne kuma kusan kullum nakan ci kilomita fiye da ɗari a cikin tafiye-tafiye na da nake yi na sana'a to shin wani yana gaya min wai zan iya kasamtuwa na ajiye azumi tunda ni matafiyi ne kuma matafiyi baya yin azumi sannan kuma sallar sama ba zai cika ba to amma kuma kamar na ji a wani shiri na ku kun yi ishara da cewa irin mu lallai sai mun yi azumi to ya gaskiyan al'amarin yake eto eh Masha Allah wannan kamar ka nuna mana cewa kana jin shirye-shirye mu kenan wanda lalle yana da muhimmanci gara da kai wannan tambayar domin shi wancan da kake cewa ya nuna maka cewa wai zaka za ka yi kasaro sannan kuma ba za ka yi azumi ba saboda kana tafiye-tafiye to kamar dai inda kai ishara ne cewa kai dinnan direba ne kuma kusan kullum kace sai ka ci kilomita ɗari. wato a cikin wannan sana'a naka na wato na tuki to wannan sana'a ta tuki cewa sana'a ce da kake yi kuma sana'an nan taka ta sa ka ka zama mai yawan tafiye-tafiye shine malaman fikiyo suke kiran irin ku da cewa kasiru safar to kasiru safar dama nau'i biyu ne akwai wanda dama saboda asalin tafiyar da yake yi ma ita ce sana'arsa kamar kai kenan saboda kai direba ne akwai wanda kuma shi kasiru sabar ne saboda yana yawan tafiye-tafiye zuwa ko sana'a wajen sana'a sai yake zuwa ya dawo yana yawan tafiye-tafiye saboda ya je wajen sana'a sai dawo ba a tafiyar ce sana'ar tasa ba sabaninka wani kuma a tafiyar yana yin ta ne wajen karatu ma misali ɗalibi ne zai yi tafiya kuma tafiyar da zai je ya yi shi ma sai ya ci wani kilomita mai tsaho to in dai ya kai tsawon da za a yi kasaru to kaga duk kun zama masu ah, tafiya tafiye-tafiye wanda ake cewa da su kasiru safar to kai irin ku wanda kuke direbobi irin wannan bayani da kai to lallai babu wani lokaci da zaka ce ba za ka yi azumi ba lallai sai ka yi azumi kuma sai ka cika sallah domin kai dinnan kasiru safar ne ba ma kurin kasiru safar irin wa'ancan ba a'a kai tafiyan ma gaba daya tare take da sana'a ka ita ce ma sana'a ta ka tafiye tafiye din to irin ku musulunci a cikin al'amura na fikihu bai dauke muku azumi ba lalle za ka yi azumi duk inda ka kama hanya za ka tafi za ka yi azuminka za kuma ka cika ka wannan ita ce amsa din saboda haka idan wani ya zo ya ce da kai wai irin kuma za ku yi kasar ko za ku yi to wannan ba gaskiya bane ba daidai bane kai lalle ya kamata ka cika sallah ne sannan kuma ka yi azumi wannan a takaice ita ce amsan tambayaka, to ga shi kuma wannan na ganin wannan kamar ma mace ce ko yawa bismillahi ni to bismillahi ni ce nake yin tambaya dangane da azumina na kasance na ɗauki azumi na ramalana kuma har na kai la'asar tare da wannan azumi to sai na zo ina girki a cikin girkin nan na yi wani abu wanda nake tsammanin kamar azumi na ya karye abin da na yi shine da nake girkin nan sai na ɗanɗani miya a da harshe na don na ji ko magi ya ji ko to sai da na ɗanɗana bayan na ɗanɗana sai na tuno ashe ina yin azumi sai na furzar da abin da ke bakina to amma shin azumi na yana nan ne ko kuma uh, baya nan sai na yi ka fara? don allah a mun bayani yadda ya kamata to baiwar allah wannan tambaya ta ke tambaya ce wadda fi sabilillahi take bukatan ki ba da kunnuwanki sosai ki saurara domin ki ji amsar taki a duk lokacin da mutum ya ɗauki azumi musamman irin ku mata dama wani al'amari wanda yake na mace irin ku ko mata irin waɗanda suke girki musulunci ya tanadi abubuwa daban-daban misali kamar yadda kika kawo al'amuran dinnan naki na cewa kin ɗauki azumi na ramadana har kai al'asar a girki kika zo zaki ki ki ji ko gishiri ko magi ya ji wannan ma fikiu ya ya ce ba matsala za ku iya ɗanɗanawa amma da sharaɗin wannan abun da kuka ɗanɗana ɗin kar ya kuskura kar ku kuskura ya tafi makogoranku ɗan ɗanɗana akan harshe dai mutum ya ji gishiri ya ɗan ji ko abin nan a furzar kamar yadda kika ce kin furzar din nan matukar roma-roman nan ruwan nan gishiri-gishirin nan magi-magin nan bai tafi makogoranki ba to musulunci ya ɗauki akan cewa azumin kenan nan tunda baki haɗiye wannan yau ɗin da ya haɗu da wannan gishiri-gishirin miyar ba amma idan har kika ɗanɗana sannan a wannan ɗanɗanar sai kika ɗan haɗiye wannan gishiri-gishirin ko magi-magin kika haɗiye ya je maƙogoranki to fi ma labar da azuminki ya karye azuminki ya karye ko da kuwa kin furzar daga baya matukan ya je maƙogoro an haɗiye to lalle azumi ya karye da kurin zaki ba zancen kafara ba ne kamar yadda kike ƙoƙarin faɗa a'a abin da za ki yi shine sai ki yi tsinkaye bayan an ajiye azumi din bayan sallah sai ki samu wata rana ki rama wannan azumin domin lalle wannan azumin babu shi allahumma illa kamar yadda na faɗa ke kika san yaya abin yake sai dai idan ya zama baki haɗiye wannan abin da kika ɗanɗana ɗin ba bai je makogoron ki ba baki haɗiye shi ba to wannan azumi ɗaya za ki rama Eh, eh, wannan ba za ki rama azumi ba babu zancen ramuwa matukan bai shiga ki ba amma in ya shiga makogoro ya aka haɗe shi to sai kin yi ramuwa kuma ramuwa da zaki yi babu kafara wannan dai kwaya ɗayan zaki rama tunda ba da gangan kika yi ba abin da ake wa kafara shine mutumin da ya yi wani abu na shanya azumi ko karya azumi da ganganci to wannan kafara tana kansa bayan ya ramuwa kuma zai kafara to a wayannan su ne abubuwan da ya kamata ki fahimta dangane da al'amura waɗanda suka shafi azumi da kuma irin wannan tambayar da kika yi to um, ga wani shi kuma tambayarsa ko da yake dai to ana ɗaga mun hannu cewa wai lokaci ya yi to kuma da kwada ke dai amsoshin ma guda biyu muka amsa amma dai da yake amsa masu dan tsawo ne kuma al'amari ne mai muhimmanci to duk da cewa da na son karanta wannan ita ma tambaya din kamar ma ita ba ma azumi ba ne wannan tambaya ce da ta shafi sallah to amma dai tun da an ce lokaci ya yi bari mu tsaya anan sai Allah subhanahu ta'ala ya kai mu shiri na gaba insha Allahu sai mu ainihin ci gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin asiya to a wannan jukan za mu yi dubi ne akan falasɗinu da halin da take ciki musamman ma dai har ɗaukar fansa na bayanan da 'yan gwagwarmaya suka kai akan wani matsugunin yahudawa 'yan shara wuri zauna na ariel za kuma mai dubi akan martanin da aka maidawa akan haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a jiya juma'a wato ranar da ake raya ranar kudus ta duniya wasu falasinawa 'yan gwagwarmaya sun kai hari akan sojojin mamaya da suke gadin matsugunnin yahuda 'yan share wuri zauna bayan da suka kai wannan harin sun janye daga wurin kuma suka koma daga inda suka fito sojojin mamaya sun sanar da cewa sun rufe mashigar yankin salpit da a can ne matsugunin 'yan share wuri zaunar da aka kai wa harin yake domin su farauci maharan tashar talabijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta goma sha uku ta ba da labarin cewa maharan su biyu ne kuma sun yi amfani da bindiga samfurin carlo wajen kai harin lamarin da ya sanadiyar kashe mai gadin wajen sun kuma janye daga inda suka kai harin ba tare da an cin masu ba ita ko jaridar bediot aranot ta yi sharhin ta ne da ke cewa hare-haren da falasinawa suka fara kaiwa tun cikin watan maris a yankin bi'ir saba da sauran waɗanda suka biyo baya a kudaira da bani barak da tel aviv zuwa na ranar juma'a a matsugunin 'yan sharori zauna sun yi sanadiyar halakar isra'ilawa goma sha biyar jaridar ta ci gaba da cewa maharan suna a sake har yanzu ba a kai ga kama su ba kuma ko da an kama su ma babu abin da zai sauya domin ba su yi asarar komai ba saboda sun yi abin da suke so su yi cikin nasara sharhin jaridar ya ci gaba da cewa hari irin wannan yana karfafa gwiwar falasinawa su kwatanta kai irinsa a nan gaba to jim kaɗan bayan da sojojin sahiyoniya suka killace mashigar wato garin sulfit an yi taho gama tsakaninsu da samarin falasinawa rahotanni sun ce sojojin na 'yan sahiyoniya sun yi amfani da bamabamai na sauti masu karar gaske da hayaki mai sa hawaye da na barkono domin tarwatsa samarin na falasinawa da suke bore a garuruwan iskaka da kuma dayar istiya da suke a gabashin sulfit sojojin mamayar sun tsananta bincike da kafa shinge-shinge dukkanin waɗannan matakan dai suna ƙarƙashin bin sawun maharam ne falasɗinawa a wani bayani da sojojin mamayar suka fitar sun bayyana cewa kwamandan soja na yankin tsakiya yahud pork da kwamandan sojan rundunar yankin yammacin kogin jordan na mamaya abi balut da kuma shugaban kungiyar leƙen asirin cikin gida ta shabak da 'yan sanda sun yi nazari a kan yadda aka kai harin a yankin arya'il sakamakon nazarin nasu ya bayyana cewa samarin falasinawa biyu da suka kai harin sun yi amfani da mota su ce ta ƙashin kansu har zuwa daidai wajen da suka kashe mai gadin bugu da ƙari sojojin sun ce sun tura rundunar sojan mamaya da suka fi ƙwarewa wajen keta da masu yi wa karnuka horo da ƙwararrun maharba domin bin sawun maharan da kuma gano su har ila yau bayanin sojojin mamayar ya ce an killace garin sulfit da ke kusa da sansanin yahudawa 'yan shahararri zauna na arya'il da nan ne aka kai harin ana kuma bincike masu kai da komowa da shiga da fice a wannan wuri sai dai wasu rahotannin na bayan nan sun nuna cewa 'yan mamayar sun ce an ƙara samun wani mai gadin ɗaya da ya halaka bayan na farko da hakan ya sa suka zama biyu bugu da ƙari maharan sun kuma yi awon gaba da makamai na sojojin masu gadi da suka kashe to a tashin farko dai rundunar shuhada'ul aqsa wacce take karkashin kungiyar fata ta palestino ta ce ita ce ta kai wannan harin wannan sanarwar da ta zo ne a daidai lokacin da kungiyoyin gwagwarmaya a cikin palestino da wajenta suke ta yin jinjina a kan maharan ƙungiyar hamas ta fitar da nata bayanin ta bakin kakakinta hazim kasim wanda ya bayyana cewa harin yana nuni ne da cewa gwagwarmaya tana ci gaba da bunƙasa a ko'ina musamman a yammacin kogin jordan kuma samarin falasinawa sun ɗaura azama kora 'yan mamaya da matsugudansu na share wuri zauna ita ma ƙungiyar jihadul islami ta falasino ta yaba wa samarin na falasinawa da suka kai harin tare da gargaɗin 'yan sahayoniya a kan gaba da hare-hare a kan al'ummar falasinu tashen ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da bayani da a ciki ta jinjinawa maharan na ranar juma'a da cewa hakan yana ƙara tabbatar da azamar falasinawa wajen fuskantar 'yan mamaya domin kare kawukansu da kuma wurarensu masu tsarki sanarwar ta kungiyar hezbollah ta kuma ci gaba da cewa samarin falasinawa za su ci gaba da yin gwagwarmaya har zuwa lokacin da za a 'yanto da dukkanin falasinu daga mamaya wanda kusa ne ba da jimawa ba da yarda allah tun daga shigowar watan azumin ramadan mai alfarma ne dai 'yan mamaya suka tsananta kai hare-hare a kan al'ummar falasɗinu da wuraren su masu tsarki a wannan tsakanin sun kashe gwamman falasɗinawa kuma masallacin kudus wanda shine na uku a jerin masallatan musulunci bayan na makka da madina ya zama wurin da 'yan sahaniyar suke kai da komowa a cikinsa da keta hurminsa an ɗauki kusan mako guda a jere 'yan sahiyoniyar suna shiga ciki a ƙarƙashin kariyar sojoji da 'yan sanda kuma a duk lokacin da suka shiga a cikin masallacin sai sojojin sun shige gaba wajen watsawa musulmi da suke sallah ko kuma itikafi a cikinsa hayaƙi mai sa hawaye da tilasta musu fitowa. ta kai ma ga sun shiga cikin masallacin inda masu itikafi suke zaune suka tarwatsa su da tilasta musu fitowa daga cikin masallacin duk da cewa dai masu itikafin maza da mata sun koma kowanne cikin wurinsa a fili yake cewa wannan irin cin zarafi da izgidi da wulakanci da yahudawan sahiyoniya suke wa al'ummar falasɗinu ba abu ne da zai wuce alum alum ba ba tare da mayar da martani ba saboda haka abin da ke faruwa yanzu ba komai ba ne illa mai da martani akan ayyukan da 'yan sahiyoniya suke yi wato abin da suka shuka ne suke girba to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abin da aka saurara mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ta ma saurare da wannan ne kawo ƙarshen shirye-shiryen namu amma da yake masu wani dakikoki ga takaitattun labarai. Kwamandan dakarun kare juyin musulunci na Iran ya ce makamin kare dangi ba shi da gurbi a tsarin musulunci. General Hussein Salami babban kwamandan dakarun kare juyin musulunci na ƙasar Iran IRGC ya faɗi a daren jiya a lokacin rufe gasar katin alkur'ani mai girma a hubbaran Imam Rida alaihi salam da ke birnin Mashhad. makamin kare dangi ba shi da gurbi bisa hikima ta musulunci kamar yadda jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam khamenei ya bayyana a matsayin shari'ar musulunci ba wai dabarun yaƙi ba ya ce yin amfani da irin wannan makami na kisan kare dangi kan abokan gaba ya saba koyarwar musulunci ya ce jagora ya ɗauki wannan matakin ne ga ƙasashe ma ma'abota girman kai da suka mallaki makamin kare dangi domin nuna haramcin yin amfani da shi kamar yadda yake a cikin littafi mai tsarki wanda Allah ya saukar wato alkur'ani mai girma ya ce dakaran juyi suna goyon bayan tsayawa kyam wajen ganin an kiyaye dokokin ubangiji don haka wajibi ne san alkur'ani sosai kuma su himmatu wajen sadaukarwa da jihadi da bin ka'idojin ibada wanda dukkan suna cin alkur'ani mai girma Daga shi ya nuna cewa alkur'ani ya bayyana gaskiya game da duhu da jahilci kuma ya shiryar zuwa ga haske da gaskiya sarkin sokoto sa'adu abubakar ya ce ba za su bari 'yan ta'adda su ci gaba da yin abin da suka ga dama ba a ƙasar sarkin musulmi sa'adu abubakar na uku ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan kamar jawabin da shugaban shugaban rundunar sojin najeriya lafsanar kanar faruk yahaya ya yi lokacin da yake masa ziyarar gaisuwar sallah ƙarama To ma saurari ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan ganin lokaci na raran mu. Sai mai duka kai mu gobe da safe za ku ji mu dauke su a dan shirye shirye amma kafin nan amma don wasu tallafa mana shirin ya kammala ni da na sanar da ku a cikin shirin nake cewa ko zama lafiya za a iya ci gaba da bin shirye-shirye mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili,